العالمين والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قدوغ وتنزو الحجة إذن رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوء تدري حدود أربعين دا أكو wanda ya daidai da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira da mutum sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan wato talatin wasu tuna wato kista min nihayatul zalimin da abin da dinsu yau za mu tashi nan ba ta ashirin da hudu ko nazalat alaihi sa'iqatun min as-sama fa ahraqathu nan ne ko tsawa ta faɗo mashi daga sama sai ta kone shi saboda yayi wani abu an samu akiba mai muni kenan na aka yanzu da yayi kaza Allah tabaraka wa ta'ala ko da tsawa an Anas radiyallahu anhu qala wato an samu daga Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shi Anas din kenan yake cewa qala bi'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato rajulun min ashabihi ila rajulin min uzama'il jahiliya yad'uhu ila Allah wato shi ya sai da wani mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi mutumin ne yana cikin min ashabi min ashabiki wato shi eh, ya zo ga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila rajulin min uzama'i jahiliya zuwa ga wani mutum daga cikin wato mutanen jahiliya manya-manyan jahiliya ya da'uhu ila Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa qala wa qala aish wato kaman a wannan eh, minaku ya ce a wannan wurin to this na eh mhm banjuwa ne eh, wannan daga bita eh eh to wannan wai wato shi wato kamar ni yanzu na wada abinda ni abinda na fi gani da kamar yanzu ka ce kamar ya ce ba ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne rukun gane ina to ai kaga na namu ba aka yace ba shine eh eh na naka ya fito ko daidai yake naka ne eh, eh. ba ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabi ai sai sa nake so a gani kafin a yaran saboda in ba haka ba ga mu yasa aka kai abun ba su sa kaga da aka ce bai yi bane ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi wato shi ila rajulin min uzama'il jahiliya kaga ya fito ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura wani mutum daga cikin sahabbansa zuwa ga wani mutum kuma daga cikin manya-manyan jahiliya ya da'uhu ila Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kira kamar yanzu a ce manzo Allah ya tura wani dan sako daga cikin sahabbansa ya je ya kira wani babban mutum kuma daga cikin manya-manyan jahil wanda suke cikin jahiliya ai ya fito ko to sai a ce ba'asa saboda haka wannan shine yana kiran shi fa qala aish rabbuka alladhi tad'u nani ilayhi wannan aish din kalma ce asalinta ta amiya asalinta ayyu shay'in ne shine sai yace aish kamar dunkulewa yayi maimakon yace ayyu shay'in sai yace aish luga ba ba asalin abin nan bane amma an saba da ita sai wanda aka shi haka yace saboda aka yi ruwaito abin a haka amma asalinsa kamar ka ce ayyu shay'in menene wannan rabbuka allazi tad'unani ilai tad'uni ilai wane ne shi wanda kake kirana sai yace aish ko me shi me wannan shine ayyu shay'in ne asalin wurin ya fito ko amma ba gyara rubutun za a yi ba amiya ce ba loga fusha ba ce wurin shi yasa sai ce aish ina a ce ayyu shay'in kake kira na zuwa gare shi ai wai ya sanne ya ce mashi min hadidin huwa shi wannan abin da kake cewa a zo bauta mawa asalinsa karfe ne ko ko mutum min nuhasin shi wannan karfe ne mai kama da gold ko wani abu mai kama da wannan kamar diamond ne shi shi irin waɗannan aumin fiddatin ko azurfa ne shi aumin zahabin ko daga zinariya ne wai rabbun da ake kiran shi zuwa gare shi fatan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu zo shi wanda aka aika yazo ba manzon Allah labari ce, ka ji mutumin nan da aka ja ka kira shi ga abin da ya ce. fa aadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-thaniyata sai annabi ya ƙara tura shi na biyu ya ce ko ma dai ka ƙara kiran shi fa qala mithla zalika ya ƙara faɗin abin da ya faɗi farkon nan fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu shi kuma dan sakon ya ƙara dawowa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsalahu thalitha annabi ya ƙara tura shi har na uku ku duba yadda annabi yake da hakuri ku duba abin da mutumin ne yake saboda dai a yanke uzuri a san an yi mai iya abin da za a iya mai fa qala mithla zalika ya ƙara faɗin wannan abu yadda ya faɗi fa a san nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ya ƙara dawowa shi ɗan saƙon ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa mutumin nan dai haka ya ƙara mai maimaita to daga nan fa fa arsalallahu tabaraka wa ta'ala alaihi sa'iqatan fa aharaqatu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mai wata irin wuta daga sama da tsawa ta zo ta halaka shi gaba ɗaya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتي إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك على صاحبك صاعقة فأخرى فأعرفته يجي أمد أن أيكن يتي الله فأبو فيا كي ترشي Allah ya aiko da wata irin tsawa mai tsananin zafi zuwa ga mutumin nan naka ta kone shi gaba ɗaya. wannan zallat hadhihi al-aya ta dalilin wannan aka saukar da wannan aya aka ce wa Allah tabaraka wa ta'ala yakan saukar da tsawawaki wa yusibu biha man yasha ya samu wanda ya ga dama da wannan tsawa wa hum yujadiluna fillah mutane suna jayayya suna musu game da Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa shadidul mihal bayan kuma Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya ga dama wanda suka saba mai ya ga dama sai masu azaba mai tsanani to kun ga ko yanzu kuma tsawa inda ta sauka galibi abu ne wanda yake akwai fushin Allah tabaraka wa ta'ala so da ka idan ta sauka kuma ta kan yi barna kan kakkashe mutane ko ta bata shuka ma gaba daya ko ta bata itatuwa gaba daya duk inda ta bi ta kan kona itace ma danye in ta sauka kan shi kaga da safa kuma ya kone saboda masifa to wannan ta fada ma dan adam ya kake ganin za ta zama Allah ka tsare ni aqulu gashi nan malai yake cewa wa irsalus sawa'iq idan kaga ana hadari ana ta kwantsa matsawa wataƙila tsawon ma ruwan a tafi ruwa ya zubo sha sannan daga na ta kwara tsatsatsatsa aitai aitai aitai alama ce ta Allah ya yi fushi sau da aka alama ce ta fushin Allah ta baraka wa ta'ala tsawa ba alkhairi ba ne a wurin abin nan ba sai dai a ce wajen abu hikima ce ta Allah amma yawan tsawa a dinga jin ta kwatsatsatsa kwaratsatsa akwai matsala irsalu sawaqi dalilun ala ghadabi rabb tabaraka wa ta'ala tsawa ta dinga sauka a dinga jin kwatsatsam ana yin ta din nan alama ce ta fushin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yi fushi walidha sabata fi ahadithin sahiha dan haka ne ya tabbata ma a cikin hadisai ingantattu inna sawa'iqa ai tukthiru inda iqtirab sa'a aka ce waki tsawa tsawa tsawa tsawa za su yawa lokacin da kiyama ta matso idan tashin alkiyama ya fa ya ƙara matsowa sosai to tsawa za ta yawa za a yawaita tsawa to menene yasa za a yasa lokacin tashin alkiyama in ya matso kuma za a dinga tsawon da yawa ai inda ma ya munkar wa tastahillu al-furuj wa tantashiru al-fujur a lokacin da za a ce abin nan wayan tashiru ko wayan tashiru fujur lokacin da yashful munkar abubuwan ki wanda ba a so a shari'a za su dinga yaduwa ba a abin damuwa yanzu dai ni dai a nan dai kasan yanzu kusan dai da wahala ka ga wace ga wani zunubi ma da ke damun mutane hasali ma na? ji ba duk duniyan masu Allah sauƙaƙi kaji ma kusan duk duniyan ce za ka ga zunubi ga yanan malam babban zunubi amma mutane ma abinda za su kawai su dauko zunubin su kalla su ta dariya kawai ba abin da ya dame su a zo a yi magana duk abin nan ne duk inda ka bi ta kafa ta abin nan ba in kana bin kana ganin ta kafofi ta midiya tana ga ka ji wasu irin abin da ma suke faɗi da abin da suke yi a aikace kana gani abin sa ya baka mamaki kuma mutum yana ta yin bai ji komai ba baya damuwa alama na zuciya ta kekashe zuciya ta bushe mi miyau babu wani abu a ciki gaba ɗaya saboda haka wannan musiba ce babba yana nan cikin igafatul lafani lokacin da musibu irin wannan suka yi yawa tsawa ta dinga hukuwa daga nan ma za a riƙe mutane masku da khasku a shafe halittarsu ko a shafe su da ƙasa gaba ɗaya ko a canza masu halittu su koma mutane su wayi gari da safe suna mutane su yammaci suna birai ko aladu amrun mumkin ma yafsul munkar a lokacin da banna ta yi yaɗu kuma amru bil ma'ruf yayi karanci to zaka shi yasa zaku ga abun nan abun nan Eh, malamai na ta magana wato akwai wani littafi da na so mu karanta shi amma kila Allah ya mana tsawon za mu karanta shi yana magana yana cewa wato ajazu abin nan ba a wannan bene ne ma na wancan littafin masu nan shi wani ya tuna min al-islam yau al-islam baina ajazi baina jahli abna'ihi wa ajazi ulama'ihi wato yadda musulunci ke fama yau masifar da musulunci yake fama da ita baina jahli abna'ihi wa ajazi ulama'ihi yanda ake fama yau musulunci ke kaiwa yana komowa tsakanin jahilcin mabiyan da kuma kasawan malamai su ƴaƴan masu yin musulunci sun jahilce malamai kuma sun yi karanci wajen karantar da ƴaƴan su gane ko kuma ga malaman 'ya'yan sun ki zuwa ma ba shikenan ba yadda musulunci ke fama yau ke tangari ya kai ya buga nan ya buga ta nan ya buga ta nan a tsakanin jahilan 'ya'yansa da kuma kasawan malaman to wannan shine babban abin da wannan abin nan ba littafi ne ko kuma karanta da kanku ko littafi ne abin nan ba in ka ga yadda ake magana wurin za ga abin nan din babba ne al-islam bayyana jahli abna'ihi wa ajazi ulama'ihi musulunci yanda yake tangantangan tsakanin jahilcin mabiyan da kuma kasawar malaman kaga yanzu kai tun daga shigo kai ba kai nasila ba kai ba kai komi ba kawai ta caji take ta yi kana ta faman sa caji ehe ta a ɗauka hankalin mutane zuwa wurin caji da ka fara kwakwal kwakwal kwakwal baka ga wasu na ta kallon ka ba sun ba abin da ya kawo su suna kallon mai caji ta karshen ta nan gaba duk ma sai mun ci da cajin gaba ɗaya kowa yin zai zo ya zo karatu duk ma caji za ka ka tafi can cikin unguwa kai cajin ka ba shi ke nan ba to ma yi haƙuri kai idan ruwanka ko so kai ya faɗa da kai na to mutum zai shigo masallaci bai ma fara nafila ba sai tafi wajen caji ba fa shi kadai ne kuma ina faɗa akan wannan abin da yawa wasu sai su shigo da sun shigo mutum sai fara waje waje yana neman da zai sa caji ya je can ya latsa ce bal bal ya latsa can kuma waɗanda suka zo karatu su kuma da sun ji bal ya su juya su kama kallon mai sata ji ba ɗauki hankalin mutane ba sai makaranta duk abin da zai ɗauki mutane hankali ba a so a yi shi shi yasa aka ce ko a tsuwaki kada ka yi in kana zaune nan yanzu ka kai haka ka karkata to wani sai kalle ka me za ka ɗauko da ka ɗauko asuwakin nan ka je ka kai baki ka fara goga sai ta kallon ka kana asuwaki kana haka kana haka to sai a hana ka a ce kada ka yi, ba asuwakin ne ba daidai ba ba lokacin yin shi bane wurin kaga ko azu akide babban abu ne tun mai karantarwa bai son yana yi wani abu na ɗaukar ma waɗanda yake makaratu ta hankali bai son wannan kwata-kwata sai da daɗi saboda wani in yi wani wuri daga nan sai ya riƙe abin da ka faɗi a baibai kuma ya ce kai ka faɗi to kuma nan ba jaraba ake yau balle mu gane ka riƙe a baibai inda jaraba ce ba sai ka je ka jibgo mana shirme ma mu sama jan biro har adda kai da kunne ke nan ba ba ka ji abin da aka ce ba <laughs> sawa kai da kuje tunda za ka rubuto ya gani to nan ba a rubuto a gani wani in ya rike abai bai baka sani ba kuma yaje je tsayawa da labari ya ce da shi aka yi karatu haka kace a ita gardama ya ce haka kace ko da wani abu ya dauke mai hankali a daidai lokacin mhm. to na ka shine nan akwai adab akwai adab na majalisan ilimi da yawa in aka bar su kuma da mutum ya ta zuwa majalisar ilimin ya shekara ashirin yana zuwa bai samu komi ba kuma saboda ya balla dubban da aka ce a tsare a majalisar ilimin da ka balla dubban nan da karatun kuma ya baka sai dai ka ci wahala kai ta zuwa banza na sau da haka wannan shi ne aka ce da haka idan sun zo aka ce yafsul munkar idan wannan munkar ya yadu wa tastahillul furuj aka koma mutane yana zina ba sa jin komi a ta jin a ta zina yau a ce wai mutane har sun kai ga suna mamaki idan yan mata na hira aka ce wannan ba ruwanta ba ta zina to ita ake mamaki wai lafiyar talauma kuwa anya ba ta da wata matsala ko dai ita akwai matsala ne tana da wata illa ne ta ita ba ta da sha'awa haka shi ma namiji ya zauna cikin abokan shi ya ce shi ba ruwan shi sai su ce ƙarya ne kai dai ka ce dai asirinka bai tonu ba amma su wani yau ya ce masu baya yin kaza kowaye ba za su yadda ba har da matan aure sun kai ga wai suna cewa su ba su yarda da duk wani namiji ba saboda haka duk su abun ne duk wani namiji wai ba abun yarda ba ne har wani ana gardama wata rana da wata ta ce ita ba namijin da ta yarda da shi saboda kaza sai ce har da su ba. ta san ba wata ce amma ah, ya kawo kuma magana iyaye to babanki ba namiji ba ne su ba namiji ba ne ta ce amma wannan ma abun nan ne aka so a yi faɗa kan wannan maganin da ta bane amma babanta ba namiji ba ne shi da ta ce bata yadda da duk namiji ba ta yadda da su ba a nan garin fa mata har sai da suka yi wata kungiya ban sani ba ko tana nan yanzu ko an kashe ta ta ce suka ce sunan kungiyan zama da miji ɗaya yawa na? suna tana to ya sunan ta yanzu tusim to kaji <laughs> ɗabaro ba ga jawon da ya ce ba ko? ka ce akwai abuja ma? headquarter ma abuja ta ce kashe kai ma ka sani inna lillahi wa inna ilaihi kaji dan borno ya sani a'a ba ta ne kana cikin su ba a'a ka lura a baya za a yi ce ma haka ai dan kuma ban kyauta ma ban ma'adalci ba ba ai ba zai yi in haka nan ba kuma ana ai wasa ba hauka bane ai ba zai yi in ce kana cikin su ba zai yi ba cewa ne ka sani ba wai da ya ce da na ce ai cewa aka yi cewa ne akwai kungiyar mata da suka yi ban ma sani ba ko tana nan sunanta zama da miji ɗaya yawa sai ce yanzu sun canza mata suna sunanta two sims da kada a gane two sims ne yanzu to shi ne kai kuma sai ka ce tana abuja ba headquarter ta mana abuja to ni ba kai wai kana ciki nike tunani abinda nike nufi ashe abin ya shahara har kai ma kana da labarin abin saboda mu fito da abin hili kada shi ne ya samu kafa ya fito ko to aka ga abu ne wanda yake mashhur kenan in kana shakkan abun nan kana ji zama da miji ɗaya yawa suka ce yanzu sun canza two sims mata aure tana da wasu kuma magana ta ce ai abinda ya sa ta yi haka saboda mijinta ma ba ta san iya nawa gare ba shi kuma yara 'yan mata a cikin gidaje ba a yi masu aure ba suna son auren to sai suka koma sai su rika abota da su da 'yan gidansu ko kannansu akwai wadda ta ce tana da kanni su biyu ne mata da kannansu kuma namiji to yanzu shi ya mai da su har kamar ma matan shi har raba ɗan da ya ga dama ya hada biyun duka ɗan da ya ga dama yana wurin wannan yana yayyan shi ne fa a taƙaice ma har planning sa aka yi masu don kada su da wani abu kuma yayyan shi ne kuma su sun yarda kanan su ne su uku a cikin gina suna ta yi abinda suka ba kuma fa iyayen nan suna tane fa amma su yi masu aure tun da sun gane a nan fa muka yi magana da ku wadda ita ta ɗau ta je ta ce tana da yara 'yan mata guda biyu amma suna son a wasu. kuma kun gani ma abu tutu malamin da ya magana ga shi nan ci ya da kanshi ya ce abin da ya ba shi mamaki wai yau wata uwa ta je ta samu mai shago ta ce mashi tana da yara ta tambaye wani abu ta san bai sai da shi daga ƙarshe ta ce shi ta ba abin da ta zo nema kenan mama abin da take so tana da yara ne yan mata guda biyu sun matsa mata su aure suke so ita kuma so take su yi makaranta ita tana ganin idan ta yi masu aure ta bata masu rayuwa menene a cikin auren nan yanzu da suke son aure saboda haka take so shi ko ya samo wani su biyu su rika zuwa gidanta suna biya ma yaran nan bukata ba dai aure shine babba abin da suke so ba nan a biya masu bukata idan ma akwai matsalan zuwa za ta sai masu mota da za su rika zuwa suna dawowa ko da yaushe su je su biya masu bukata su dawo saboda ita ta samu su makaranta domin ta ce za su yi aure ta lalata masu rayuwa amma wannan fa ta lalata masu rayuwa ba ya ce hajiya da gaske ce ya'yanta ne na cikinta ita ga abin da take so da su su kuma ba ka suke so ba ya ce to shi ba zai iya ba gaban shi ta wuce ta je ta samu masu tura baro ta samu mai tura baron ta gaya mai ta ce mashi ga abin da take so a yi mata mai tura baro ya ce Allah ya ce hajiya wani 'ya'yanki ne sai ayanta ne ce to ba iya ba shi ma shi ne ya dawo wurin mai shagon yake ce mashi kaga hajiyar da abinda ta zo ta ce ce nan ta fara zuwa kasan ko dai za ta samu ko ko za ta samu ba wanda saurayi ya ga da zai zo gayyato shi akai ha a saya mai mota saboda wannan aikin da zai rika kana ganin ba zai zo ba sai sun mata yawa ma biyu inda biyu ne sai ta samu sama da biyu mutum zai bar ɗiyar shi ta girma ta gaya ma mamanta ta gaya ma kowa makarantar nan ba ta yi na ce maku akwai wadda babanta ya ce sai ta yi medicine a nan kasu ya ce so ta yi medicine sai ta yi medicine ita kuma ta ce ba wani medicine ita medicine ɗin ta kitchen idan miji aure take so shi kuma ya ce sai ta yi sai ta yi makarantar nan to duk shekara sai a sai mata form ɗin jam idan ta je wajen jam ɗin nan kawai zai tsaya ka masu duba ke ba za ki rubuta mata ce bai iya ba a'a ya za ki ce ba su iya komi ba ki komi ne ne ta ce ba zan yi ba ni fita ma zan ya ce a ah, zanna sai lokacin fita ya fara za fita <laughs> sai zo da kawai ta yaka ta gubi ta kallon takarda ta ta kawai lokaci ya yi sadda za a fara fita kawai ta fita ta tafiya ta ce ba dai sai na yi jam zan ci zan je kasun ba wallahi shekara duk a ta jam din nan ba sun ta je ba za ta rubuta ba shi kuma har yanzu ya kasa ganewa ya ce to tun da dai makarantar nan ba ita ce na yi maki abin da zan maki taho in maki auren ta tafi shekaran jiya nan naka turo man wani babban mutum ne wani dan wasan kwaikwayo ya ja bata mai iya ba gane ba sai bayan cikin yayi wata wata hudu da ya ji kawai sai ya suma an kai shi asibiti yanzu ya sume kaman shi a ce diye shi yi to kaman kai ne yasa ba kai mata aure ba da ta ce maka tana son aure in ka san kai kaman kai ne in ba kai banza ba ne wofi sha sha sha ai da ka gane tana son auren in kai har wani ne baka so a ji kai abin ba sai kai mata auren ba tunda haka ne kuma kana da kuɗin da har san kai babban mutum ne kana da kuɗi in ta gama makarantar me za ta kawo ma kama sai da ta je ta yi wai kuma ma da aka tashi ba ma laifin zinan ma aka gani ba sosai sai aka ce wai babban ma abin da ya fi ba da haushi cikin comment ɗin wai shi kan shi ɗan wasan kwaikwayon ma wani gaja ta samu to da gaja da wanda ba gaja ba din da yi zina <laughs> to akwai yan shahararru su wanda su inda su ne zinan ba laifi kenan wai babban matsalan ma da ta tashi ta je ta samo wanda ta samo sai ta samo wani gaja cikin yan wasan kwaikwayon wanda ma shi ba ma wani abu bane a cikin wasan kwaikwayon gaja ta samo kuma gashi nan suka yi shuru sai da abu ya kai wata hudu kuma gashi kowa ya sani to shine shi wai ya suma saboda yanzu za a ji za a ji shi ta yi kaza a nan fa muka yi magana da cewa ɗiya ce lokacin da ta isa aure ko ɗa namiji sadda ya isa aure alaman kana da wadata ya amfana da wadatan nan naka shine kaga ka taimake shi ya yi aure idan ɗiya mace ce nan na baku labari na ce wata da ta yi auren ta zauna gidan mijinta ta ji daɗin zaman auren nan ta ce yanzu ne ta gano cewa duk kuɗin da mahaifin mace yake da su in ba aure mata ba cikin kuɗin nan ba ta mori kuɗin shi ba wata kuma ta ce ita ta ce ba ki gane munin talaucin mahaifinki sai radda ya sanar da ke bai da kudin da zai iya maki aure dan ne za ki gane munin talauci to me maganan ma'anan wannan magana kuma sai mutum yana ganin banna a cikin gidansa tana faruwa yana gani sai ya kau da kai ya kyale sai ranar da ta kai wani abun nan ma to lokacin da aka yi haka nan kuwa aka dinga zinace zinace har ku duba fa yaya da kane yaya da kane wata rana wani likita da ya magana cewa ya shi yanzu har ya ma baya ma so ya shigo Kaduna saboda akwai wata asibiti da yake zuwa idan ya taho daga inda yake sai ya zo sai ya rika yin aiki ranar asabar da lahadi a wurin ya ce dalilin da ya sa yake mai asibitin aiki saboda sadda ya gama makaranta bai samu aiki ba shi mutumin ne ya rike shi ya zo ya ta aiki a karkashin shi har ya zo ya samu aiki na gwamnati ya fara aiki a asibiti saboda haka kullum sai ya kira shi ya zo wuken ya zo ya ce amma in ya zo weekend din nan to bai san iyakar ciki nawa yake zubarwa ba da shi abin da ya damai kenan shi ya daina zuwa yana ganin bai mutumin nan wafa ba ya ci gaba da zuwa kuma ga aikin da ake kullum shi aka amince mawa ya iya wannan aikin ya ce to masifan mata biyu shi ne. duk yawanci wanda suke zuwa a yi masu hakan nan yan gida ɗaya ne yan famili ne sai mutum ya kawo 'ya'yan mata da 'ya'yan shi mata kuma da 'ya'yan shi maza a ina aka samu wannan abin cikin gida wallahi la'abin cikin gida ake samu shi cikin gidan ba wai daga wani wuri zuwa wani wuri ba cikin gidan su ba waɗannan wanda suka sha dafin nan na boko ina gaya maku in cikin gidansu ne yaransu su ya su wallahi ba su damu da wannan ɓannan ba in dai su ya su ne sha za su riƙa yi duk ma abin da za su yi su zama within wai da gwalgwalan da za su yi a kan titi a waje to ya fi muni inda gwalgwalan na cikin gida ne da sauƙi inda su za su yi su yi within cikin gidansu sau naka da yaya da kanuyanci da yayye da kannansu da yayye da kannansu ko kuma abokan iyayen na? to kaji ma to wata uwa ce ma kaji ya tuna mana wata uwar ma ta ita ba ta so da ɗanta ya fita waje yayo gare a cikin gida da ita kuma aka yi mata magana ka ce an ji labarin cewa ga abin da take da ɗanta ta ce eh kawai ita abin da ta lura da ta bar shi da ya je waje ya wannan jagwalgwalon gara jagwalgwalon cikin gida kuma uwar shi ko gara jagwalgwalon cikin gida to ba dole masifa ta same mu ba kowace iri ma yara su babu wani abun nan ka ce abun nan ba in ma makaranta za su tafi kawai sai dai a ce masu take care tekkiyan nan shi shine kawai tafi daga nan duk ko ina za su a duniya takkiya ba ka da kowa a wurin ba ka da wa ba ka da kane ba ka da kowa ka ɗauki biya ka tura wata ƙasa sallah da wane ne duk ba ruwanka ya take shiga mai take yi kai baka sani ba ba wanda zai gaya ma abin da take yi sai dai ita in ka buga ka tambaye ta ya wancan ana sallah ko ta ce yanzu ma a masallacin take yanzu da kai bayan ko ta yi wata uku wata shiga ma ko ta kusa da masallacin ba ta je ba wanda za ta dawo kuma ta sanyo kaya ta sanyo ta dawo gida ta ce maka ita musulma ce ta ba kayan ta rutu sama abin nan ba yan nan kadai ba har yan kasashen larabawa haka suke yi ya su zo za su shiga jirgi ka dan su gata nan wata da dan siket ya in ta ga an kusa sauka kasar su ta dauko wannan jakar ta ta sama ta dauko dogon riga ta sa ta kusa sauka garin su ta sauko garin su ka ganta gata nan kamar mutum ne kirki kayan nan ko rabanta da su tun da ta isa kasar da ta je wannan dogayen kayan na to ka ji to babu babu ta sa dogon ka to za ta shiga saudiya kenan amma wata ƙasa ne nawa babu su su tafi a zo a ɗauki ɗiyan yanzu fa har agent ke akwai na kai yara dubai yara 'yan mata sai su shiga wani group sai a ce wai wannan group ɗin kawai group ne na taimako yaran sa a dinga ɗaukar su kawai a ce ma yarinya wai shi kenan in za samu abin nan akwai wanda za su kai ta dubai a kai ta dubai can a ajiye ta bata ma san me za a yi ba wanda za su zo su kuma sun haɗu can kai biyarka kana zaune ba miji ba ba kowa ba kawai a zo a ce maka wai za ta yi tafiya za ki tafiya zuwa ina za ta dubai kuma ka batta to saboda za ta samu kuɗi malam abin nan Allah so gani so gashi nan dai kun gani so idan wannan ya faru to waɗannan za su dinga faruwa sai a yi ta fama Allah tsare ni. sannan watan yan tashirul fujur sannan laifuka suka yadu kusan duk iri ɗaya ne ai zina ta yadu ana ganin ba komai bane ma halal ai sai yin zinan ba wani abu bane ba a jin tsoronta ba a shakarta ba a kaza ai ta yi manya-manya manya wani da ya samu mukami ya samu matsayi kai ka ce matsayin nan dama baya tafiya sai da zina sau da da kamar wani license ne aka bashi tun da ya samu matsayi to an bashi license din zina kawai ya tsayi shi kenan kuma ya rabu da matar shi shi ba ruwan shi da ita ai wata shida wata ko ganin mijin ba ta yi ita kuma sai ta yi shawara da kawayenta me mafita ce mafita shine ita ma ta nemo nata sau da ita ma sai ta je ta yi wanzu ta wani besti wane ne besti besti su yi ta gashi nan shirme kawai iri kala daban-daban mana ta yi wa yantashiru al-fujur wa ana bi sa'id al-khudri an samu daga abu sa'id al-khudri qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce tukfiru sawa'iq inda iqtirabi sa'a yawan tsawa zai faru za a yawaita yin tsawa lokacin da kiyama ya matso ko lokacin da tashin kiyama ta matso Hata ya atiyar rajulul qawm har wani mutum zai rika zuwa yana tambayan mutane saboda yawan tsawa ya ce man kablu kumul gada wane ne tsawa ta kashe gabanin kuje da safe wane ne kuka ji an yi mai tsawa kibala kumi wane ne ta bangaren ku tsawa ta kashe fa yaquluna ika fulan wa fulan an kashe wane da wane tsawa ta kashe su saboda haka ana abun nan saboda yawan abun warawa Na'imu bin hamad a fil wannan na'im bin hamad ya ruwaito a wani littafi na shi da ake ce ma alfitan an abi hurairah radiyallahu anhu an samo daga abu huraira annahu qala yushiku alla tajidu buyutan tukinnukum tuhlikuha rawa wannan ba rawaji wala dawa tablughu alaiha fi asfarikum tuhlikuha asawaiq yace an yi kusa nan gaba kaɗan ku ga wani lokaci wanda ba wani gida da za ku shiga ku ɓoye ku samu gidan da za ku je ku zauna ku natsu a ciki to nan gaba kaɗan ba za ku samu ba gidan da zai rullube ku ya tattare ku nan gaba ba za ku samu ba me dalili tuhulikuha arrawaji saboda girgizan ƙasa za a rika yin wata tsawa ta girgida sai gidajen duk su rika rurushewa ba wurin zama wala dawa ko kuma dabban da za ku rika hawa ta kai ku wani gari ai tablughu alaiha fi asfarikum wanda za ku hau ku je inda kuke so me yasa tuhulikuha as-sawa'iq saboda tsawa za ta rika halaka su ana hawa sai ai tsawa kawai sai gaje-gaje da abin hawan ko dabba ce ko kuma yanzu a wannan zamanin abin da ake yi ai gashi nan ana ganin abubuwan ban mamaki ko ba su fito kai tsaye ba ana ganin alamomin yanzu tafiya ba ga ta nan ta zama wa mutane masifa ba ko ma ba a tsawon ba irin wannan ba masifa tafiya yanzu ta kama ka. sai dai ta kama ka dole kuma in ta kama ka koran nan sai ka yi zaman bayan asuba kai ta addu'a kai ta addu'a azkar din nan duk da mutum bai yi yanzu in tafiya ta kama shi to zai zauna sai yayi su da safa tsaf la ilaha illallah wa da la sharika so 100 tun sai yayi su saboda kada samu matsala sai yin azkar na ban ji ba har da yasara ma ko to na to wanda mai ya haka din aya ma yi ibada ma ba ma an taimaka yayi ibada ba wani shi mai sa'a ba sai tafiya ce to ya tafi neman sa'a ba wani wuri saboda zai tafiya gobe kuma a ƙara durmu yashi daga an faɗo daga cikin abin nan daga yashi an faɗa kaskon suya ashirin da biyar rafazatil ardu istiqbala justatihi wato ƙasa ta ƙi karɓar gawan wani ƙasa ƙasa ko ƙasa ya mutu wani ne ya mutu rafazatil ardu istiqbala ta sai ƙasa ta ƙi karɓar gawan aka sa mata ta wurgo aka sa mata ta wurgo saboda yayi wani mummunan zalunci na laifi ƙasa ta ki karbar shi kuma mutane yanzu ba sa ma da can fasar da ake jin tsoron wannan abun inda da da aka zo wata rana aka yi labarin wani mutum ya je ya sa hannu a kabari ya shiga kwakwalo wani aka ya makale a ciki duk ko ina ka ji sai ka ji labarin saboda sannan abun ba a san shi ba yana damun mutane ga mutum ya makale a kabari wani a nan garin da aka yi shi ma aka ce ƙasa ta ƙi karɓar shi a lokacin kowa sai dai aka yi ta magana abu ne in aje ma a gano ka ƙasa yau ba ta karɓi wani ba yanzu ko mutane nawa ne don ƙasa ta ƙi karɓar su mutane ba sa ma mamaki ba sa jin tsoro magabarta kuwa ba na aka kama wani ba shi da ɗan shi da aka ce sun yanke kai ko guda a wajen wajen nasarawa an kama shi a makabarta shi da ɗan kawai aikin su kenan su je su yanko mutane a cikin makabarta sun yanko kawuna da yawa aka yi ta hira da su yanzu ka ji yadda aka yi da su ma daga nan to duk wani wanda kake ganin za a sa shi dai in dai shi aka kama a makabarta wai ya je ya yanko kai ko ya tono wani abu ko ya yanko wata gaba ta wani idan kabi kabi kabi kabi akwai na zaune wanda suka sa shi ba shi ke da aikin ba da shi ke da aikin ba da kanshi zai zo ba in dai ka ganshi shi aka kama to san sa shi aka yi waɗanda suka sa suna can zaune wani wuri sun ba shi kuɗi ne shi ya zo ya aiki shi cika aiki ya zo yi amma masu sa shi da za ka bi wani wurin abi abi abi to sai an tono sai galma allura ta tono galma aka bi aka bi aka bi kana nan sai kaga allura ta tono galma to shi za kafin ta tono din sai a kakkarya alluran ma kada ta je ta tono galma <laughs> kada ta je ta tono galma za ka kakkarya allurai kawai a ce gashi da kakkarya allurai wannan in aka ci gaba da bincike a da sai ya ɓaci sau da aka kakkarya alluran nan kafin ta tono galma inda inda inda kai ka san galma mai galma ka ji miskini eh ka ga ya mana eh to kai sai ka faɗi kuma in baka faɗi ba tun da ka ce ka sani to yau sai ka kawo buhun kuli guda <laughs> eh, ya kawo buhun kuli guda din mu raba ku kuli kuli ya eh, wada faɗi wala babbi mi babban cokali ko ballin dai Mhm. eh abun huda da kaji wani ya gaya ba ba ina gani ba wani ce wa yawa kai ta abun huda ido eh ya yi huda shi wa dai ta ta aza ce? to ina ganin ku ba da gaya ba ka abun huda da zai ga wani zai ce eh ba faraga yi waje gaji da kada cin kuliya ba ka sa abun huda ba sai dai ya sa abun nan to ina ji ne yayi البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ne ya kasance na yi manzon Allah rubutu wa kana qara al ya karanta ya rike ya rike baqara da ala imran wa kana ar wa ala imran ay ko idan aka zo aka ce mutum ya karanta bakara ya karanta al’imran sai a girmama shi a ganshi da daraja ne a cikin mu a ganshi yana da daraja sai ka ji ka girmama shi tun da ya haddace bakara ya haddace al’imran a lokacin nan shikenan fartad da anil islam wala lahiqa bil mushrikin shikenan kuma sai ya koma kawai sai ya ridda ya je ya haɗe da mushrikai fa mata bayan nan sai ya mutu wannan shine ba shi da rabo فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكو منظم الله يتي إن الأرض لا تقبله يتي ta أصاب ba. Wanda zai haddace suratul-baƙara da دا أهل إمران إذن كوت أمر لوكة دي حدث بقرة بما دا أهل إمران با aka ce sai da yanka raƙuma na manta adadin raƙuman da yanka amma raƙuma masu yawa ya yanka ya ce a zo a taya shi murnar walima Allah ya bashi iko ya karanta suratul baƙara ya haddace ta saboda riƙe bakara iya karatun suratul bakara ko baka haddace ba ya zama na za ka iya buɗe ƙur'ani ka karanta suratul bakara ka karanta suratul al'imran imran Allah ya baka babban alkhairi saboda surori ne wanda aka ce ku rika karanta su ku riƙa karanta su ranan kiyama za su zo kalgamamata ni ko ga yayata ni za su zo kaman wani girgije su ne mai karanta su inuwa sannan kuma ba za su gushe ba suna kaiwa suna komowa sai an ba su ceton mutum ba sun ga bai shiga wuta ba Sau da aka karanta su ba abin nan bane wani wuri ya ce ikra'ul bakara ku karanta suratul Baƙara. fa inna ha baraka rike suratul ya ce albarka ne Watar kuwa hasara mutum ya zama bai iya suratul Baƙara ba asara ne bakin ciki ne ranar kiyama wani wurin haka kala cewa wala yastati wala yastati hal sannan masu sihiri ba iya zuwa ba iya kusantar ta wani wurin yace Ikra'ul Bakara, ku karanta suratul baqara fa inna ash ya firru aw farru, shaytan yana gudu ko ana sa ya gudu min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul bakara a gidan da ake karatun suratul bakara wani wurin cewa akai ba ma ita duka ba ma da ayatul kursiyu wani wuri aka ce su wancan ƙarshe amanar rasul din gidan da aka karanta amanar rasulu so uku a cikin gidan nan to shaidanu ba su iya zama gidan nan za su gudu albarka ce babba amma yanzu wani yana nan bai iya ba bai damu ba bai iya ba bai san bai iya ba jahili ne murakkabi la yadri wa la annahu la yadri kuma wa la yubali annahu la yadri kuma bai sani ba bai san bai sanin ba kuma bai damu ma da bai sanin ba da yawa ko to aiko akwai asara da yawa alim da alim ran waɗannan surori rike su babban abu ne mutum ya dage ya ta koya in rayuwarsu ta kare bai gama ba wannan shi kenan amma kana raye kana zama kin koyo kai har rayuwarka ta kare gaba ɗaya baka iya suratul baqara ba da ali kana cikin asararru ko kina cikin asararru? ko an ɗauka ko ba ɗauka ba amma haka yake to saboda haka wannan ya haddace ya rike su ga su shi ya iya sururin har guda biyu da bakara da ali imran sai kuma ya koma duk da wannan rike su da ya sai ya fita daga ma musuluncin gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko ran da ya mutu kasa ma ba za ta karbe ba domin ya zama tsinanni kasa ma ba za ta karbe ba fa hafaru lahu suka tuna an suka zo ko suka suka yi mai kabari bayan ya mutu fa warauhu suka rufe shi a cikin ƙasar nan wa ka ardu qad nabadhathu ala wajhiha sai aka wayi gari ƙasa ta wurgo shi sama ya dawo sama sun ma'adu fa hafaru lahu suka ƙara komawa suka ƙara rufe shi suka yi mai wani rami fa warauhu suka tona suka rufe shi fa asbahatil ardu qad nabadhatu ala wajhiha aka ƙara wayuwar gari ƙasa ta ƙara jeho shi waje sun ma'adu fa hafaru lahu suka ƙara komawa suka ƙare mai fa warauhu suka ƙara rufe shi fa asbahatil ardu qad nabazathu ala wajhiha aka wayi gari kasa ta ƙara wurgo shi waje fa tarakuhu mambuzan kawai sai suka ce kai mun gari suka bar shi nan a watsa kawai a ƙasan suka jefar da shi suka yi su kawai kwari su zo da ambulai su cinye kawai su huta kenan sun gaji to kun ji to ya ka gani wannan haka qala anas fa akhbarani abu talha abu talha ya bani labari cewa annahu atal arda allati mata fiha ya zo garin da wannan mutumin ya mutu inda aka bashi labari fa wajadahu mambudan ya zo ga an yi wurgi da shi can ya zama kamar yadda ake jefar da gawar jaki an jefar da shi to kasa ta ƙi karba annabi ya yi magana ha ba malam ai duk mutumin da ya bari ya shiga fushin Allah ko ya shiga cikin fushin manzon Allah ya shiga uku sannan Allah ya riga ya faɗi ya ce ku duba fa kawai abin jimla ce innan arda la taqbaluhu ya ce ƙasa ko ba za ta karɓe ba radda ya mutu kuma haka ake wannan ya nuna mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai mutu ba sanda annabi ya faɗi magana amma gashi nan da annabi ya ce to duk radda ya mutu ko ƙasa ba za ta karɓe ba sai gashi ko radda ya mutu abin ya faru nafsu shi abin ya faru wannan yake nuna gaskiyar manzancin manzon Allah ba haka ba zai yi ba sau da haka shine nan ya gan shi nan Kala abu talha ma sha'anu hada da je ya gani bai san shi bane ya kuka yadda mutum haka fa qalu qad miraran falam taqbalhu al Ya yace mun rufe shi da yawa kasa bata karbe ba muka gaji muka bari Wafi lafazin afar, kala anas kana radulan nasraniyan shi anas na ya yace wannan mutum wani mutum ne da asalinsa Kirista ne shi fa aslama sai musulunta wa qara al-baqarata wal ala imran ya iya karatu ya karanta suratul baqara ya iya karatun ali karatu mai kyau fa kana yaktubu lin nabi sallallahu alaihi wasallam har ma yakan rubuta ma manzon Allah rubutu sai zo in an zo za a abin nan sai rubuta an ya iya rubutu fa ada nasraniyan sai kuma ya koma kirista fa kana yaqulu ma yadri muhammadun illa ma katabtu lahu ya koma yana cin mutuncin ma manzon Allah yana cewa ai shi annabi bai san komai ba sai abinda na rubuta mai in ban rubuta ba babu fa amatahu Allah ana nan ko Allah ya kashe shi ha ba ya zaka taba annabi a kyale ka ai wancan ma da suke magana ko da kyale ta suke ma da ta mutu da kanta ma a zagi mun manzon Allah mutum ya ce kwana lafiya ba yadda za a yi mutum ya tsokano nan ya tsokano masifar da ba zai iya wannan nan ana iya kyale mutum saboda wani abu amma banda irin waɗannan fa dafanuhu shi ma suka rufe shi fa asbaha wa qad ay lazafatul ardu aka wayi gari lafazatul ardu aka wayi gari kasa ta gurgo shi waje fa qalu hadha fi'lu muhammadin wa sahbi suka ce wannan ba annabi ne wato mutumin nan saboda ya bar addinin su suka yi wani abu yake fitowa da ake fito da shi daga kasa da shi annabi ne da mutanen shi Nabasu an sahibina lamma haraba minhu wai su je sun tono dan uwanmu dan ya gudo daga wurin su shine da daddare wai da daddare suke nufin an zo an tono shi ah to suka ƙara dabara ai lamma harama min fa alqawhu kharij alqabri ai suka fito da shi sai suka ce to shikenan bari su aje shi wajen kabarin fa hafaru lahu wa a'maqu lahu suka zo suka ƙara tona wani kabari suka yi zurfi suka yi zurfi wajen kabarin fil ardi mastata'u iyakar yadda suke iyawa saboda koda za a yi kafin a hako gari ya waye su ga masu hakowa ko inda sun ce ga masu tono shi akai to shi ke nan yanzu bari su yi dogo mai zurfi ta yadda in dai tono shi za a yi aka zo da daddare bayan ba kowa kafin a gama tono ramin nan to gari ya waye su gama su tono shi ai kuwa su kai rami zurmuƙeƙen rami suka saka shi a ciki fa asbaha qad lafazathu al-ardu aka waye gari kasa ta yi fol ta fito da shi saman tudun kabari ya ƙara dawa fa alimu annahu laysa minan nas sai suka gano wannan ba mutane bane suke yi fa alqahu su ma suka je suka wurgar da shi suka huta 26 wada'a rijlahu ala unqin nabi sallallahu alaihi wasallam fa quti'at wani ya je ya taka ya je ya dauki kafar shi ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take manzon Allah dalilin wannan aka guntule shi guntulau mutum ya taka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan to ma wani abu ne zai kai mutum taka manzon Allah ko da gangan ko da ko in ba alaman rashin rabo ba na halaka innahu shaqi wane ne wanda ya wannan shine ash-shaqi uqbatu bin abi mu'ayth idan kuka diba cikin abun nan kamar yadda ran nan na bada misali na manta ne da na kira da na dauko littafin na kira amma ku duba da kanku in kuka diba cikin wannan littafin na Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi Hadal Habib sai da ya lissafo wajen mutum goma sha wannan mutanen su ne wanda suka fi kowa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai da ya rubuto su a cikin littafin kuma kowane sai da aka faɗi yadda ya mutu yadda Allah ya kama shi mutuwa mai muni saboda aka dan ya zama ma mutane ibra ya zama mutane wazi in kana da littafin ka je ka duba zaka gani mu an kawo misalai mutanen da suka fi tsananin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda aka rayuwarsu ta ƙare aka jero su ɗaya bayan ɗaya da sunayensu akwai maza ciki akwai mata zai dai maza sun fi yawa amma akwai mata ma a ciki daga cikin mata mazan ma mun ɗau guda biyu ga ma wajen uku ma tun da jiya an ɗauki abu jahal an yi magana da abun nan abu lahab da matar shi sannan kuma da 'ya'yan shi da aka zo ɗan shi guda ɗaya da aka yi magana ko ta yi ba ko tawa to a kaɗan kenan to wannan shi ma gashi na uku batu bin abi mu'aitin alladhi aza rasulallah sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikin wanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan farada bima lam yaf'alhu ahadun sai da ya kadaita ko a can haka aka ce wannan uqbatu bin abi mu'ayth din nan yana daga cikin wanda ya kadaita wajen cutar da manzon Allah ba san wani wanda ya fi shi ba nan musamman ne nashi wa wada'a rijlahu ala unqi atharil khalqi haka ya dauki kafar shi ya je ya dora akan wuyan mafificin halitta rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa quti'at unquhu jaza'an wifaqan daga nan shi ko aka datse mai wuya yana ɗora kafan nan tashi aka guntule mai wuya shi ma sakamako daidai yadda aka yi masa aljaza'u min jinsil amal qala ibnu ishaq fi asra badrin shi wannan ibnu ishaq yayi magana game da waɗanda aka samo a yakin badar akwai na harcan kana uku uqubatu qad taraka fi ghazwati badar shi wannan uquba yana daga cikin wanda suka je yakin badar ma badar eh, wannan ghazwatu badar ma al mushrikina tare da mushrikai fa usira fi man usira ay bi al muslimin sai aka kama shi cikin waɗanda aka kama ya zama yana yana hannun musulmai an kama shi saboda aka yana an kama shi cikin wannan mayaka dan a nuna mai Tunda ya fitar da manzon Allah sosai sai Allah ya bada iko a damƙai cikin wato bursunonin yaƙi aka kama shi to shine wa uqbatu bin abi mu'ayth din nan shi wannan an ce yana cikin waɗannan shi eh, wannan ko wa uqbatu bin abi mu'ayth wa kaifa qutila sibran ya bada labari shi yana magana akan da shi wannan uqbatu bin mu'ayth da yadda aka kashe shi sibran sibran shine a hana mutum ya ci abinci har sai ya mutu da kishirwa saboda yayi wa mutane haka qala uqba hina amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi shi uquban sai lokacin da annabi ya ce a kashe shi sai ya ce fi man ai ya ce fi lissibi ya ce ya muhammad to yanzu idan aka kashe shi wa zai abin ma yaran shi shi ne yana gani amma kuma kun tunda sun gaba ta yaba ba ma da yana da ladabi ma a lokacin da aka zo kashe shi nan manzan Allah far shi far rasulu a wannan ne nabiyur rahama ne fa da nan lokacin wataƙila magana ya mai sauƙi ta annabi ya kyale shi kalli fa yadda aka yi masu mama su mama fa sai da ya yi musulmi mummunan ɓanna saboda an je abin nan ganin su ya kashe mutane ya sa aka gada gaje da sabon manzon Allah amma aka zo ana dakon shi da aka kama su mama zai je zai je abin nan makka aka zo aka damko ma manzon Allah su mama na kawo shi aka daure aka ɗaɗaure shi a masallaci jikin abin nan annabi sai ya ce ku girmama su mama babba ne daga mutanen sa ku girmama shi sai a ɗaibo a tatso nono da ɗumi-ɗumi a zuwa ba shi da abin nan ɗinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi yanzu mai kake tunanin za a yi ma sunama ya ce to in ka kashe ni dai ka kashe wanda ya cancanci a kashe saboda na san ɓannan da na yi in kuma ka ƙyale ni yi man afuwa to za ka samu wanda ka an samu afuwa daga mai karamci kuma ni kuma zan san kayi man afuwa domin ba zan ƙara yin wani abun da babu abun nan ba kayi man afuwa ya yace ka musulunta ya ce ba zan musulunta ba ni shi dai kawai abun da ya ce shi ba zai musulunta ba yanzu in zai musulunta kuma zai yi da kanshi ne ba sai an daure shi ba aka ƙara tambayin shi har zuwa lokaci kaza zuwa lokaci wajen so uku can annabi daga baya ce ku kyale shi aka zo kwance shi aka kwance shi ya tafi kan hanyar shi sai da ya tafi ya kai bayan gari ya san ba mai bin shi ba tsoro ba komi sai yayi wanka kawai ya dawo da kanshi ya ce na musulunta da kaina ba tare da matsawan ba shahadu Allah ilaha illallah annaka rasulullah saboda kai gashi abin nan ne to ka gani mutanen makka sun ce da ba za su yi kaza ba sun ce duk ba za su kare da shi ba saboda abin rashin mutuncin da ya daga baya da aka janye kuma ya ce mazan Allah to yanzu dama shi ya yi niyan zai tafi abin nan ne yanzu a koya mai yadda zai je aikin haji kuma lafiya lau da abin nan to kaga karamcin mazan Allah amma wannan shi da yake bai da rabo da aka zo za a kashe shi kawai sai ya ce to yara na fa annabi sai ba shi ansa ya ce qala anna ya ce kai da yaran duk wuta ce ka ban ma wuta wuta ce yace wuta ba a zuwa a cewa mutum ya yi babban laifin da za a kashe shi a ce saboda 'ya'yan shi a bashi kuma yadda aka yi wannan abin mutum ya kashe yarinya an zo ga komi ga dalilai ga a ce wai a ah, ai shi ma wasu aje a tausayin yaran shi saboda yarinya nan ka saboda haka ya kashe yarinya wannan irin kisa da ya mata nan abin nan a cewa kyale shi saboda tausayin yaran shi su yaran su nan gaba ba su da uba to inda haka ake yaushe za a tsaye da haddi ai wanda yayi ai masa ba a ta alakari da wani iyayen ma ƴaƴan nashi ma su girma su san baban su inanne ne ga abin da yi a shikenan ma shi shaho da yazo daukar dan da yazo daukar kaza sai da ina ruwan shi da yayanta ba bukatar shi kawai abin nan ba shi da ma zai abin to wannan fa ta kai mutun ya kashe yarinya ga cin amana ga yaudara yarinyan nan ta san shi iyayen yarinyan nan sun san shi ya dauki yarinya ya tafi da ita gidan shi ya boye ya ce kaza yarinyar nan na onkul onkul ya tattar shi da kai ya faɗi ya zo mi ka ba ta maganin ɓera gaban shi ta dinga wutsul wutsul wutsul ta mutu sannan ya tashi ya daddatsa ta ya ɗauki buhu ya saka ya kira waɗanda za su duk shi ya faɗi da kai shi ya ce ga abin da ya mata ina ka kai ta ga inda su aka kira suka tona rami ya faɗi waɗanda aka kira su suka ce su ne a ina aka tona rami aka tafi tintis tintis aka je aka tono rami aka je ga inda aka tona tare da shi ba ya nuna wurin ga inda ya ce su rami nan aka tono aka ga kuma ga yarinya cikin buhu aka tabbatar wai amma yanzu ya zo ana wani magana wai ana ta cewa wai ya ma zo wasu ma su ce bai da hankali wasu kuma su ce a ai ya musa tunda ya musa dama kirari ya yanzu kuma ya musa har wasu sun ba su hukuncin shari'a ya yi kirari kuma ya musa su za ka sa kyale shi wasu kuma su ce a saboda ƴaƴanta saboda ƴaƴan shi a sai a tausaya ma ƴaƴan shi in an kashe shi yanzu fa ba zai ci gaba da ɗaukar ɗauni ƴaƴan to duk wannan kewaye kewayen banza za a ke ta yi shi dai Allah shi ya halitta bayansa kuma shi ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinni bis sinni wa sinna bis sinni wal juruha qisas haka yace ayi to saboda haka wani ya kawo wani tawili abun nan ba abun nan ba to wannan babu to haka in za a yi ayi abun nan abun nan saboda haka ya ce mai wuta wa kana allazi qatalahu wanda aka sa ya kashe shi a lokacin shine Asim bin Thabit bin Abil Aflah aka ce kashe shi wa kaza qala Musa ibn Uqba ay bin fi magazi haka aka bada labari walamma aqbala ilayhi Asim bin Thabit yayin da shi wanda zai kashe shi ya fuskanto shi tunda manzo Allah ya sa su umarni radiyallahu anhu ay wa huwa yuridu qatlahu kala ya mashara quraish sai shi yace wai ya jama'an quraishawa alama uqtal min baini man yaya za a kashe ni a gaban ku nan wurin kuna gani ni nayi akan mi nayi za a kashe ni kuna gani akan mi da ala adawatika lillahi wa rasulihi shi kuma ya bashi ansa yace akan kiyayyar da kake ma Allah da manzon Allah shi yasa za ka kashe ka ka tantance ka mutu saboda kana kin Allah kana kin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. eh kawo a wadanda ba kawai kyale ka yi ba wani kwando in yana magana ma ba sai gara ka bashi ba kai shuru kawai ma ka daina mai da matsa kuma su daji wallahi duk maganar da rike su daji ji ba ba su su daji ba suna ji suna ji suna ji wani ma dama shi zai na dama ya kai musu ce ga abin da aka ce to ba tafi muke karantawa ba kama mutum shi ma ba sai buɗe nashi littafin bai ce abin da aka faɗi ba daidai bane ba shikenan ba dan daga nan kowa sai dauki wanda yake so a ce wai mutum ya zazzagi manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah shi manzon Allah bai taba sa a kashe shi wato kun gani gashi nan da kanku shi ya ce a kashe wannan da ya abun nan kuma ga abun da ya yi har ma da ya tambaya ya ce ‘ya'ya na fawa zan ban mu ce kai da ‘ya'yanka duk an ban mawuta ba shi kenan ba to kuma wanda ya zo kashe shin gashi nan shi aka sa asun bin sabit bin abil afla shi kuma wanda za a kashe ya ce kai jama'ar larabawa ko kalla za a kashe ni a gaban ku mi na yi a kan mi za a kashe ni shi kuma ya ba shi ansa ya ce ala adawatika lillahi wa rasulihi saboda gaban da kake ma Allah da manzon Allah wa qala hammad bin salama an ata bin sa'id an ash-sha'bi qala lamma amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qatli uqba yayin da annabi ya bada umarni kunji ya ba da umarni a kashe uku kala a ataqtuluni ya muhammad min bayni quraish yanzu muhammad da sa a kashe ni gaban quraishawa wannan irin abin kunya qala na'am yi. A atadaruna ma sana'a a bi ya gaya ma wanda suke nan su bari ma a gaya masu abin da kai su san an kashe ka da dalili ya tambaye su yace kun san abin da wannan yi man kuwa jama'a a gaban za a kashe ka amma jama'a ku ji kun san abin da yi man to wanda kuma da can in ma ka kalli wani wuri za ka gani inda a ce wani abun tsakanin shi da annabi ne kaɗai ma annabi sai kyale shi don annabi bai ramuwa don an mai abu kai zatin sa ka taba sai kyale ka to amma wani yana da alaka da addini sosai saboda addinin ne ke so ya rusa saboda so yake kashe manzon ko ya wulakanta manzon saboda addinin ya tsaya kada addini ya ci gaba to kaga yanzu wannan faɗan na addini ne sai ya ce masa Ya ce, yace a wa ana sajidun kalfar muqam wata rana ya zo ya tarar da ni ina sujada a bayan makamu ibrahim yi sujada shi wannan mutumin fa wada'a rijilahu ala unqi wa mazaha. ya sanya kafarsa a bisa wuyana ya murza ya murza man kai a ƙasa fa ma rafa'aha hatta zanantu anna ayyai ainayya satandirani ya ce ban yi tsammanin bai ɗaga ƙafafunsa ba yana ta gurza ne a ƙasa har sai da na yi tsammanin idanuna za su tsiyaye saboda danne shi a ƙasa da fuskar shi bisa idanu ya dinga gurzawa a wannan muƙamin ibrahim alaihi la'ainu rahman haka ya dinga gurza fuskan manzon Allah kan wannan wurin manzon Allah ya ce har sai da na yi tsammanin idanu za su fito daga inda suke tsiyaye aisa tukhra jahannam min makanihima kai tsammanin idanuna za su fito daga inda suke ku duba wanda ya manzon Allah wannan kunga wannan bai tsaya ba fa nan ba wannan ya fara ba ɗaya kenan waje a marratan ukura bi salashati bi salashahin ko bi sala ɗin bi salashahin sala din ban shahin ɗin haɗa shi akai shahin akuya ne sala mahaifa akuya ita ce salashahin haka wata rana ya zo ya ɗauko abun nan ba ya ɗauko mahaifa akuya bayan ta haihu ka dubi wannan jagwalgwalan akuya ta haihu sai ya ɗauko wannan mahaifan nan a bi amma aisha tin wannan kayan cikin nata da ta haihu fa alqahu ala ra'si wa ana sajidun ya tarar da ni ina sujada ya ɗauka ya lafta min akai kowa na gani suka ta dariya waja'at fatima fa ghasalatu an ra'si fatima ita ce ba wanda ya iya cire wannan abun sai fatima ta fito daga cikin gida ta ji manzon ana ta hayaniya ana dariya ashe babanta ne aka ɗauko wannan abu aka lafta masa akai kuma ba wanda yake iya tashi ya cire mai wannan abu sai da ta fito daga cikin gida ta zazzage su sannan ba haka nan ta ɗauke abun ta ɗebo ruwa sai ta wanke ma manzon Allah kai tana la'antar su tana cewa za su ga abin da wata na, wallahi Allah sai ya saka ma kan wannan abun da suke maka na rashin mutunci to kuma gashi nan saboda haka kun gani wani lokacin ana magana 'ya'ya mata wasu zai su rika ganin ɗiyamace ɗiyamace karfi ne ba ta da shi amma dai maganan tausayi ta ji tausayinka abu ne na ban mamaki abin mamaki ne matuka. ba ga maza ba wanda ya iya tunkara manzon Allah a wannan lokacin saboda tsoron wannan lalataccen mutumin amma ɗiyarsa da ta gani komi za a yi dai gara ta mutu akan manzon Allah ta ɗauko ta zo ta cire wannan abin kuma sai da ta zagi duk wanda ke wurin kuma ba abin da za a yi aka ku bari kawai mutum ya sake ya rasa ɗiya mace da gangan to ya yi makan shi tsara haihuwa wallahi mutumin da ya kori ɗiya mace da gangan daga gidan shi to ya bari sai ya yi nadama kuma ba ƙarami abu ba ce to sai su rika zuwa suna kashe 'ya'ya mata a asibiti a asibiti fa na je likita da kan shi yake ce min wallahi malam yanzu masifan nan ta yi wai mace sai ta zo ta ta ce matan nan da sun zo awo sai su ta cewa wai sai an gaya masa abin da suke cikin cikin nan da an ce mace ce tun ta tafi ta ƙara dawa ta ce a kashe ta wani shi mijin ne za su zo da matai gaba ɗaya su ce su wasa son mace wai a kashe wasu su ce wai mace ita haf wai ta half ne sau ta full take so wai an ba ta half sai su rika yare tana gaya ma kawarta wai half aka ba ta half kuma haf din nan fa maganan gado ne kawai half wai ta bata samu full ba ku duba nan jiya ne muka yi magana nan wata kawai saboda tana da ma matan wai ta bata samu namiji ba an zo da amarya ta ta haihu namiji ta je ta ɗauki wuka ta ƙurma ma ɗan jaririn nan ga jaririn nan kwanci ɗan ƙarami ta ƙurma mai ciki da wuka saboda ya mutu ita ma ta gare ta ba su da amfani nata an haihu mai amfani sai ta kashe sai ta kashe shi musiba sana ka kawai mutum ya roƙi albarka kawai za ka nema ba ruwanka da cewa sai an baka namiji ko in an baka mace ka cewa ko an baka namiji ka duk wanda kai dai ka roƙi Allah ya baka mai albarka ya dai babban su da aka yi magana wanda ya fi alaman mutum ya neme su maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu duk aikin sa ya yanke sai abu guda uku sadaqa jariya ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u ko da ko iya waladun ismu jinsi ne zai iya zama namiji zai iya zama mace saboda haka abun na ke so tausayi ko to gaskiyar magana mata suna da tausayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka azurta shi da mata 'ya'ya uku wasu suka ce ma biyu ya kula da su ya ɗauki ɗawainiyarsa har suka kammala suka yi aure sun zama katanga gare shi wajen shiga wuta wani wurin aka ce wanda ya ɗauki ɗawainiyar ‘ya'ya mata guda uku ko biyu amma aka zo aka ce nashi ne shi ya haiho su koko na ɗan uwan shi ne ya ɗauko koko yayyansa ne matan koko ƙannansa ne mata ya ɗauki ɗawainiyar su har su uku ko su biyu to sun zama katanga gare shi wajen shiga wuta mutum yake nema ya samu wannan to da aka mutum sai ce waye kashe sai a kashe su to shi yasa yanzu masu asibitin kawai in sun je aka ce da Allah likita to menene za a yafa sai ya ce sai su ce sun hada kafa sun matsa kafa ba a gani sun hada kafa su ta tambaya da Allah a nuna masa abin da za a gani sai sun hada kafa to wasu sai su je su fito daga asibiti sai su tafi private su je su ce dama abin da ya kawo su kawai a yi masu scanning ne su ga menene a ciki to su ko private kuɗi za a ba su dama can an basu su kuɗi suke nan su yo masu zo su ɓoye in sun gama cece su nemi yadda za a galgala ta akwai wanda aka ce na shi ɗiyan ma har ta kusa isa haihuwa ma wajen wata abin nan ma wallahi sai da aka ce aka sa almakashi aka daddace ta saboda mace ce wata kuma ita mace ce ba ta so wai mace ta ce ba ta son mace yar uwarta za a haifo mata wadda za su rika shawara suna zama tana jin daɗi amma wai ta je ta ce ba ta son ita mace ita ta gano cikin nan mace ne don haka kawai an kuma wai an kuma an kuma ne saboda haka an kuma saboda haka ya za a yanzu a kashe ta saboda kawai gado ita rabi za ta samu an zo gado saboda sun riga sun kashe mai gidan tuntuni an yi rabon gado Allah tsare mu da wannan toshewar basira to me yawa mance an kuma jahiliya kenan wa fi riwaya ai annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam taqtuluni min baini haula yace in zaka kashe ni a gaban waɗannan mutanen zaka kashe ni qala na'am yace zan kashe ka haka zan sa a kashe ka bima bazaqta fi wajhi kun ga ba so ɗaya ba kenan kaga wancan da ya take mai wuya an zo an yi maganan ya sa mai mahaifin akuya to yanzu kuma ya taba zuwa fuskan manzon Allah ya kako kaki da majina ya gwalba masa fuska wannan ba ɓanna ba ce annabi ya ce eh zan sa a kashe ka saboda tofa man miyau da kai a fuska bi wajihi wa anzalallahu ta'ala fi akhirih daga nan Allah tabaaraka wa ta'ala ya sabu gadi bayan nan a ce wa yawma ya'addu zalimu ala dai ranan kiyama wannan yanzu da aka halaka shi ranan kiyama ranan ne azzalumi zai rika cizon yatsa yana cewa ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ina ma da na riƙe hanya ta tare da manzo ina ma da ya bi manzo ina ma da ya bi hanyar da manzo ya magana ila qaulihi ta'ala wa kana shaytanu lil insani khazula shaydan ya kasance game da dan adam mara taimako zai ziga ka kai banna sai bayan ka riga ka yi banna ya koma ya ce wa ruwan shi Allah ka tsare mu daga sharrin shaydan to nan ya ishe mu tsanan in qaddara Allahu lana al-baqa nu'asir to aka kowa ya yi zalunci amma ga akibar sanan zalunci ko akwai zaluncin da ya kai tozarta manzon Allah da wulakanta manzon Allah zagin manzon Allah har a ce mutum ya take masa wuya ya zuba masa mahaifan akuya sannan ba haka nan ya zo ya tofa masa miyau a fuska ko yanzu ka tofa ma wanda yake da mukami ko ko maran mukami ne yanzu ka tofa mai miyau a fuska sai inda karfin shi ya kare balle mai mukami ka tofa mai miyau a fuska sai inda karfin shi ya kare wani abun ma ba shi zai ma ba zaka kafin ya juyo an gama mukami ba wasa bane ba wasa da mukami Allah ya ba mutum matsayi ka girmama matsayin nan ko ɗanka ne shi yawanci mutane na irin wannan gangancin sai su samu shugaba su diran masa su masa maganganu ko su masa wani aiki da abin da aka yi ma kai kaso da kuɗinka ba a ce ai haka ba babu abin na addini na taba gaya maku nan fa wani fa shi classmate din shi ne fa ya zama babba wai sai ya ganshi a wurin wani taro wai sai ya ce wai zai bashi surprise kaja kaja wai saboda classmate din shi ne ya samu mukami gashi yana gani ana raka shi da waɗannan dakaru wai zai ba shi surprise ba sai da ya zo ya wuce ba kawai sai ya zo dafa mai faɗa. wai ya juyo ya ganshi ya surprise ya ce a wani dab da ya ji an dafa shi shi dai ya san akwai na baya wanda za su dafa wanda ya dafa shi kawai sai ya ci gaba da tafiya da aka dinga laftar shi aka dinga laftar shi sadda ya juyo ya ga sannan fuskar shi ta riga ta canza an riga an durmurmusa shi a ƙasa ya juyo ya gane shi ta kai ku bari ku bari ku bari na na suka ce ina a bari ayi na eh ya bar kafin yazo kafin ba a gane shi kawai ya do daga baya tsaya ce a ai ya san shi ya san shi suka ce ina ai yadda ya san ka na ba haka bane yanzu mu ba ruwan mu saboda haka kawai amma nan nade shi kawai a jefa cikin mota in an je can a san da za yi ina wurin mu da ka san shi mu je kawai wasu ma su kada ga ai gaba kawai waɗannan su ci gaba da sarrafa shi ka san shi a ina mutum ya kai wani matsayi baka san shi ba wallahi ko jawo kai yana yi ma haka da hannu ka ki zuwa yayi yayi duniyan nan ka ki zuwa ko kai banza da shi kai kamar baka ganka in ya fara ma haka da hannu kamar ya gane kai haka ko an zo an kai ka wuri shi ce ina ta kira ka ce wane ne ai ni ban dauka ni ni ina ne saka kira ni ai ban san ma ni kake kira ba shugaba fa in ya ce a je a zo mai da wani ko classmate din shi ne sai ya bambance zuwan wani iri za a yi in ba ka ba su je su yi abin da bai sa su ba yana kiran wani ya ce kun san wani aka ce ku je ku zo man da shi to zai je zai faɗi irin zuwan da za a yi zuwa fa in wane ne suke cewa oho amma in bai bambance zuwan nan ba to annan da za su zo da kai wallahi bubbuje ka za su a ah, ai ba haka na ce za a zo da shi ba sai ka bambance mana ba <laughs> aka ce zo da dan murna na shi za ba shi ragon sallah ne aka ce a ji zo da dan a ba shi ragon sallah a ashe kawai daga nan ginin suka je suka zazza da dan murna kafin ya zo gaban sarki ya ci bulala a ce inna lillahi ai ta dai ku zo da shi a yi shira ku aka ce maka bambance mara kai da ne mu da kace mu zo da dan mu ɗauka kawai yi maka laifi ne muka fara zare shi daga can mu cika aiki kafin a kakka yadda suka zo suka ce a zo da kai ka ruga wallahi eh da gudun ka ka tsere kawai ka ce tsab ba ni bane eh ina ai in shugaba ya zama shugaba kawai ka kyale su da wannan abun nan ko ya ce ya kan ma ka ce ka san shi kai ba ruwan ka da shi ko ya ce ya san ka ka ce ka rika haka ka ce kana jin ba kai bane kawai ka rubuta shi dan kai san ka ina wallahi da su san ka gara ba su san ka ba in dai wannan shugabannin zamanin nan ne gara kana rayuwar ka can suna tasu ba ruwansu da kai ba ruwanka da su ba san ka ba da su san ka gara kai ciyan ido wallahi tallahi da zaka ga raka ce ba zan kafa kana zaman ka suna rayuwar su kana taka idan ka huta in ko ka ce kana so su san ka wallahi sai ka sha mamaki wata rana Allah ba mu mafita سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا na إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين